Lura da yadda ɗabi'ar gallazawa mata ke ci gaba da turjewa dukkan wasu matakan faɗakarwar da ƙungiyoyi suka sa gaba a sassan Nijar, ya sa hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kare hakkin mata Onifam shirya wannan taro domin neman shawarwarin shugabannin al'umma don zakulo hanyoyin da za a sake bullo wannan al'amari. Madam Kako Hajiya Fatima ita ce shugabar ƙungiyar mata ta Kwangafen. a Ƙasar mu ta Nijar, wa'annan al'amari akwai shi, kuma ana cikin yin shi. akwai abin da muke cewa violence moral wanda za a ta kunta mace a kunta mace har ya kai iya karshen rayuwarta akwai wanda muke cewa violence physique a cikin hakin armi ana ba diya mata kashi ana ba diya mata wahala a cikin ma'aikatan ne ana ma mata violence sai a ce maka in ba kai kaza ba ban ne baka fasta kaza ci gaba da yin amanna akan wasu al'adu irin na zamanin jahiliya na daga cikin abubuwan da shugaban kungiyar Rijiya Usman Dambashi ke ganin su a matsayin dalilan da ke kawo cikas wa yunkurin kare mata daga cin zarafin da suke fuskanta a zamantakewar iyali. Ka ɗauka gani yanzu wani bambanci da ake ma yau mace an bata samu ɗan namiji ba a gidan armi ta samu matsala hal abada a cikin duniya mace an bata samu aihuwa ba ta gamu da masihar duniya hatta bar lahira kaga wannan ba abubuwa bane wanda kamata a ce mun ɗauke su a yau muna ta mata saboda shi ci da hakkin mata na kan gaban matsalolin da aka fi tantaunawa a kansu a zaman shari'ar da ke gudana a kulliyomin a masarautun gargajiya musamman a yankunan karkara in ji sarkin tasawa mai martaba kane mai gizo wanne ya ce talauci ne ke masababin wannan matsala zancen waye kai an yi an shekaru da shekaru ya isa yanzu mu zaman da muke nan saboda a zo a nemi irin aiki su samu sana'o'i su samu abin neman abinci haka nan mishi yana nan bai nan ya je dandi yana bata bai bata ita na da abin zaci tana da abin zata ba iyalinta kai mu mun yi imani da in an sa hali sosai cikin hannun mata wani dan kuka wani abin da duk sai ya rage mu a hwada aiki ma rage mu zai in Allah ya shugabannin addinai na da gudunmuwar da za su bayar wajen kubutar da mata daga yanayin kuncin da suke ciki a nan Nijar mafarin gayyato su a wannan haduwa Malam Sani Sabi'u Suleiman na jagorantar kungiyar addinin Islama ta ASEP. Kowa yana sai ya kula da ɗiyan shi. Dinda manzo Allah yake cewa eh ku kula da ɗiyanku da matanku. Ni ne fiyayya wanda yake kula da matar shi. kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke ɗaukar cefani ya je yi cefani gidan shi matar shi yana tsaya yana kama musu wani harkar gyare-gyaren abinda da za a yi abinci to kaga tun daga nan ma sun samu yanci to mu yanzu ba mu san wani irin yanci ba ne ake so mataimakiyar sakataren majalisar ɗinkin duniya mai kula da sha'anin mata a yankin afirka ta yamma da ke da ofishi a ƙasar senegal hortense bagidi ta jinjina wa ƙungiyoyin kare hakkin mata na nan nishar saboda kyaukyawan sakamakon da ta ce an samu a wannan fanni bayan kaddamar da tsarin muskoka a shekarar 2012. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.